wakafi da ruwa ɗaya hatta idza akhadhati al-ardu zukurfaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha atayha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka allam tagna bilams kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun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 rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau ga zato na 27 haka yake ga watan biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai miladiya in ji malaman tarihi allah ya amince mana mu ziyarci wannan gari na daurawa shafe gwiwa local government katsina jigawa state a nan cikin najeriya Kuma haka bane sakamakon aure na wasu bayan allah malam musa da malama salamatu muna fata allah ya sa albarka a cikin wannan aure to al'umma na garin shafe daurawa shafe kuma misali in an daurawan sai kuma a shafe ta ko Eh, daban-daban ne daurawa daban shafe daban koko ita ce daurawa kuma shafe duk kayanta ne to mutanen wannan gari muna fata allah ya karo sabuwar albarka a cikin wannan gari a ya al'umma na garin eh, shafe ba mu zo wannan gari da niyan mu ci ma wani mutunci ba ko don mu tozalta wani ko mu wulakanta wani ko mu gaya wa wani bakan magana kafin mu zo wannan gari mutanen daurawa mun same ku ne dama a matsayinku na musulmi mun tadda ku kuna sallah kuna azumi kuna zakka kai har ma duk garin nan yanzu in aka ce a samo gidan arne wanda bai sallah ina tsammanin an tono aiki ko da ka ga arne ƙarshe kemis ya zo yi to ta ya zo ne garin ba nan aka haihe shi ba ashe dama wannan gari gari ne na musulmi masu sallah to ba mu zo wannan gari don mu nuna maku duk abin da kuke yi aikin banza kuke yi ba mu muka zo da na kirki ba wannan ke tafi da mu ba addinin musulunci kullum yana jawo al'umma su fahimce shi ba yana zowa ne ya kori jama'a ba annabi muhammad farko shi kadai aka ba alkur'ani a sadda aka yi mashi wahayi in bai waɗi ba ya san akwai wanda ya san an aiko mashi ba wanda ya sani sai in ya zo ya yi bayani saboda haka akwai wanda ya zo yake yin addini iya abin da aka gaya mai kenan bai taɓa samun wani labarin ba sai wannan dole wannan zai yi kila ba ku fahimce ni ba a yanayin abun da wani ke yi na addini iya wannan ya sani bai taɓa sanin wani saɓanin wannan ba to gaya man yadda zai yayi wani in ba wannan ba ina fata an gane to don haka mun zo wannan gari ne kamar yadda malamai suka gabatar da wa'azi wa'azi na zuwa aljanna sun yi sun gama na ansa ne ni don in ansa tambayoyi farko mun tadda malam lawan eh, faguwa yana wa'azi kuma duk abin da ya faɗi gaskiya ne na biyu kuma mun tadda malam sabi'u shine na biyu da na tadda ko dutsen ma shi ma duk abin da ya faɗi gaskiya ne sannan bayan nan sai alhaji suleiman mai tafsiri alhaji alhamid ganga shi ma ya yi wa'azi ya gaya mana gaskiya sai kuma alhaji malam suleimana mai tafsiri to ya al'umma duk wanda zai yi wa'azi ku riƙe ba mai cewa abi ba mai cewa abi uban shi ba mai cewa shi kan shi abi shi cewa ake abi ƙur'ani shi kuma mai ƙur'ani shi ya yi ka sai aka ce ka bi wanda ya yi ka to menene laifi a ciki ashe alkur'ani gata yake ma ala kulli halin kuma duk wanda ya kwana cikin garin nan ya ta ba wanda zai ce ƙur'ani sabuwar magana ce kafin mu zo dama ƙur'ani yana nan tuni ana karantawa ba wata aya da za a jawo a ji ta sabuwar aya ce duk ayar da za ka ji an jawo dama can ayan nan tana nan ba a ƙara ƙur'ani ba a rage alƙur'ani don haka abubuwan da zan jawo hankalin 'yan uwa guda biyar ne talintal daga nan sai in ansa a tambayoyi farko zan jawo hankalinku game da abin da zai sa ku yi albarka a rayuwa tashin farko shine biyayya ga iyaye addinin musulunci ya zo da biyayya ga iyaye duk wanda ke neman albarka al'ummar gare shafe ya yi biyayya ga uwayen da suka haife shi duk wanda ke neman albarka bayan uwar da ta haife ka da baban da ya haife ka to su ma suna da dangi akwai ƙannan uwa da na uba akwai yayun uwa da na uba dukkan su matsayin iyaye suke a musulunci ya ce la ta ja'al abubuwa ne guda biyar ko inda lokaci mu karanta su dama ɗungurin ɗinsu kaf umarni ne guda 25 jere da juna umarni ne da hani aka jera su guda guda 25 a jere dukkansu kuma daga umarni sai hani babu jimla khabariya a wurin ba wata jimla ta tarihi a'a umarni ne a ce a yi kaza a ce kar ai kaza to mu karanta wannan umarnin da hanin ko guda biyar ko goma a cikin guda 25 din nan yace la taj'al ma'allahi لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا tashin harko Allah ya ce la taj'al alma Allah ilahan akhara a wurin bauta ba a hada Allah da kowa idan ka hada Allah da wani wurin bauta da mazmuman makhzula zaka zama abun zargi wulakantacce ko kayi daraja duniya lahira zaka je wuta kaga ka samu matsala to tashin farko al'umma na cikin garin nan muna jawo hankalinku ba a bautawa kowa sai Allah wannan foyin din dama kun san shi sai ku ƙara sani to sai ni kuma wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini hisana sai ya ce kuma wa qaba rabbuka ubangijinka ya hukunta allah ta'budu nan ma hanin ne kar ku bautawa kowa illa iya sai shi kadai wa bil walidaini ihsanan sannan uwa da uba kuma ku kyautata masu nan kuma umarni ne lura baya hani guda biyu la taj'al ma allahi ilahan akhara allah ta'budu illa iyahu dukkan su hani ne amma wa bil walidaini ihsanan nan kuma umarni ne yawwa dan haka uwa da uba kuma ku kyautata masu. dan haka ashe uwa da uba matsayin da ba su kai ba na bauta ne kawai duk kyautatawar da ka sani ta duniya kana cire bauta to uwa da uba sun kai matsayin shi Allah shi kadai ake bautata mu a bangaren bauta ne ya cire kanshi sai ce to su kuma uwa da uba a kyautata masu yana cire kanshi sai ce to daga nan sai uwa da uba su suka yi sallar zuwa duniya ba a yin wayewa ba matsayin da zaka kai duniya har ka kai matsayin da za ka rena uwa da uba in kai mai hankali ne saboda ko ba komi su suka yi salar zuwa ka duniya kuma ka zo a lokacin da duk duniya babu mai son kaso na hakika sai su saboda ka zo a halin matsiyaci baka da komi kai ba kowa ba bane baka da gata baka da wani abu da kake iya amfanawa kanka kuma ka zo da lalurori barkatai duk talauci mutum aka yi mai haihuwa sai ya kashe dubu ashirin to kuma ana iya mai haihuwa bai da dubu biyar kuma ba a ɗaga ta ita haihuwai ka ce wallahi kika sake kika haihu cikin dabanan nan to ɗinki wani sai tsakan marka-marka za a kwanci-kwanci a haihu shi na rumbu ya ƙare na gona bai zo ba a haka kawai za a kwance-kwance a haihu ka kuma ka zo duniya cikin talauci baka da riga baka da wando baka zo da abin da za ka ci ba baka da kudin aski kuma ka zo duniya kana isowa sai ka fashe da kuka kudi yake son ci saboda haka ka gani harko ka zo da lalurori sai an ma aski dole sai an ma sutura tilas sannan kuma ana buƙatar lahiyar wani ta haihe ka wani salar zowar shi salar mutuwa uwai dalilin haihuwar ka wani wannan salar ita ce ka za ta mutu wani kuma ya yi ragas a kashe uwai a kashe uban a kashe ɗan ɗan ya mutu uwar ta mutu duka ana yi shine sai Allah ya gaya maka to Allah ta ta'budu illa iyyahu bautawa kowa sai shi Allah amma wa bil isa nan, uwa da uba a kyautata masu to sai qur'ani ya ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa karima to shehi musa sai a ta lissafawa an samu guda nawa ya ce to in ma ya buluganna inda kalkibara a to idan ɗaya tsuwa ya kama shi wa ya kai tsuhon da bai iya amfanawa ko bai iya amfanawa kansa komai a huma ɗaya ne daga cikinsu tsuhon ya kama aukilahuma ko ko su duka ne tsuhon ya kama su kila za su kai matsayin da sai an kwantar da su sai an tada su tsohonka ne yana iya samun jarabta ga tsuwa ga rashin lafiya sai an ɗaga shi in zai ba haya sai an ɗora shi kan fo yayi an wanke mashi an ɗan komai abinci hannun kila shan inda ko kuma hawan jinin nan abincin ma sai an kama an buɗe baki an sa mashi shine sai Allah ce to a wannan harin falata kullahu ma uffin kakka sake ka faɗa mashi wata magana ta ɓacin rai dalilin halin da yake ciki ɗin nan kila ya yi ba haya ya yi fitsari ka gama wanke mashi yanzu ka yi wanka za ka yi ta ya ce kuma wata ba haya yake ji sai Allah ce to in kai tsaki kai mugun ɗa ne wuta kai kai can aiki da sai uwarka ta yi ruku'un sallah ma ka sako hitsari ba yadda ta iya kuma sai Allah ce fala ta kullahu ma uffin kul wala tan huma kakka yi masu tsawa wa huma qawlan karima ka gaya masu magana ta mutunci saboda haka ɗan kirki da an kira shi aka ce a tai gonar yamma an gama ba wani karin bayani gonar kudu za a kakka ce ta kudu ta yawa duk inda aka ce ma je kaurin kakka ce to yanzu baba ai raba bata kakkabe ba Shi ne ma'anar wa kullahuma qaulan karima sai qur'ani ya ce to waqfid lahumma janaha waqfid lahumma janaha dhulli min arhama hmm. wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira she Musa duk sadar tambayi nawa akai wa kai ne zaka bada ansa sai yace to waqfid lahumma janaha dhulli min arhama su uwa da uban nan sai Allah ya yi misali wanda kowa zai iya ganewa kaza idan ta yi sabuwar haihuwa ya take wa 'ya'yan idan sanyi ya zo ko shaho za ta ɗaga fuka-fukin sanyi, sai wannan tsakin su shiga sai ta haka kenan in shaho ne duk bala'i ko zai ci ɗa guda he in ya kashe ta tukun ko ba haka ba sannan in sanyi ne kan ya kashe ɗa guda sai dai in mi sai dai in ya fara kashe ta saboda haka ta yi masu garkuwa sai Allah ya ce to ku mumine abin da ake so ku yi ma uwayenku garkuwa kenan wajibinka ne kai za ka nema masu inda za su kwanta wajibinka ne kai za ka yi masu sutura dole ne maganar hidiman noma ba magana an share gona an yi huda ka gudu Legas kai kuma sai dai in a Lagos din za ka samo ka aiko abin da za a gyara gona kuma wannan kuma daidai ne idan akwai hanya da za a samo a zo a taimaki gida a je a nemo amma ka tandarar da uwaye sai dai daga can ka rika bugo 080 iyakakka da su kenan ba aike ba kawowa ba turowa ta banki ba wani abu da kake taimaka ma uwa wannan kuma ka lalace baka da wani amfani domin uwa da uba su ne suturarka da su ake yin ado duk abin da aka yi ma gori duniya kana iya sawo shi amma banda uba in aka yi ma gorin gida inda kuɗi sai kai mi sai ka saya in aka yi ma na gona shi ma inda kuɗi sai ka yi in na aure ne inda kuɗi sai ka yi. amma ba aka samu jarabta ga kuɗi a shekai ɗan shege ne baka da uba in aka goranta ma aka ce to ai daɗin mu dai mun gode ma Allah muna da uwayen da suka yi mu <laughs> eh billahi lazi sai dai kai kuka amma batun ka sawo babu ashe uba da shi ake ado saboda haka ina jawo hankalinku mutanen garin shafe ku hutar da uwayen da suka haife ku kar ku bari uwayenku su yi wahala da ku kuna yan yara kuma ku zo ku girma kun kawo ƙarhi su ya ƙare kuma ba ku taimake su ba ba ku samu hanyar da za ku yi albarka ba duk wanda ya kyautata ma uwayen shi sai ya haihi ɗan da zai taimake shi duk wanda ya wulakantar da iyayen shi wallahi azimi sai ya haihi waɗanda za su wulakanta shi da haka ina jawo hankalinku a cikin akwatin tsohonka a gaɗin kiɗinkin da kai kayo su shine cikakka ya albarka kuma duk abin da za ka yi fa ramawa ne kake an wayi ma ko man cewa kai yau in kai ma tsohon ka dinki ko tsohon ka ramawa ce sun wayi ma ana haihuwa ka farko fari shago za a je a sayo kaya in ana jira ma a ga namiji ne aka haifa ko mace kirgo su ma ake lokacin kayan a sadda aka yi ka a kirga wani sai ya lissafa kala goma ko ishirin in ɗan gari ne ma mawadaci ya kirga kayan gasu nan sama da hamsin duk na jariri ne kuma daga wani gida a haɗo kayan can ma a kawo a ce ga gudunmuwa wanda ya bada ka san dan uwar ya bada ko dan uba ba dan kai ba tunda kai ba wanda ya san ka duk duniya ai yanzu ka zo duk duniya karewa in ana so a san mutum ba sunan shi ake tambaya ba ce wane ka san wane ko ba suna ake waɗi ba to kai a lokacin sunan ma Allah bai ma arziki ne ba baka da shi ka san ko duk talaucin mutum duniya yana da suna to kai a wannan zawai sunan ma tukun babu sai an yi shawara tukun a ce to wani suna kamata a kuma saboda kai baka lokacin baka da hankali shawarar sunan ma ba a yin ta da kai duk wahalar wannan kai iyayenka take to shine Allah ce to kamar yadda suka yi ma wannan abun ai sun ma wa kafir lahum adin janaha min rahma saboda daga kwance ne in aka kita da ka duk duniya baka tashi baka iya wanka baka iya wanki baka iya tashi baka iya ci da kanka ko abincin aka kawo aka aje shi wurinka bai ciwa gare ka dan baka san akwai shi ba su suka yi ma garkuwa su tallabe ka su komi kuma kowa da gudunmuwar da yake badawa uwa tana da gudunmuwarta wadda uba bai iya bada uba yana da gudunmuwar shi wadda uwa ba ta iya bada sai da haɗin kansu sannan ka rayu saboda nonon da zaka sha an dasa shi ne jikin uwai kuma saboda Allah ya tsare jariri abinci ma ba a bashi hannun kowa ba sai aka dasa shi ga kirjin uwar shi yadda ko dan washi dole ya ba uwar da nonon ta ta ba dan ta sha hmm? duk bala'i ko laifi kai duk masifar gwamnati da za a rika an kama wani efcc sun kwace abin da ya mallaka ka ji wata mata da efcc ta kwace ma nono <laughs> duk masifata to saboda ƙauna ce da Allah ya gwada maka su kuma iyaye su ne Allah ya cusa kaune tsakanin mahaifi da abin da ya haifa Allah ya sa ƙaunai kai ɗan don ka samu daraja don dun munin jariri oshi na son shi kuma ga bai amfanin komai za ka ga ya sha kwakwama jina ta haka owa haka ga son abin ta take kana ya diba maka rasa amfanin shi kai amma ita son abin ta take fashe da kuka yi daga jaja kawai kaka ta ɗauko shi ta share ta goya duk abin da ya in ba haya in fitsari in mine ne kai in ka kalle sau daya to ita tana nan tana kauna abunta ka bari sai zaka auri jawara mai goyo duk yadda take son kai in ka ce to tsakani da Allah in dan kauna ina kaunaki ni wannan dan shi ke ban kauna <laughs> duk yadda take son ka mu ga yadda za mu ga in akwai tsohon da zai gyaro wannan maganin ba wannan tsawon to irin wannan abin da aka yi ma na gata ne Allah ce wa khafib lahuma janaha zulli min rahama wa qur rabbi rahmuhuma kuma ka bi su da addu'a ka ce irhamhuma kama rabbayani sagira Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina dan yaro yace Rabbukum alamu bima binu kusikun, inda kunu salihin na fahimta wuka na gabura. RabbuKum, uban ku a alamu bima binu kusikun, shi mafi sani ga abun da ke cikin rayukanku in ta kunu salihin na, in kun kasance na kwarai ne, to fa in na wuka na lilauwa shi Allah game da masu mai da lamari gare shi ghafuran mai gafara ne mai yafe laifi sai ce yaya wa'ati zal qurbi wal miskin wa ibn sabili wa la tubzir tabzira an gama da uwa da uba sai aka zo kan dangin uwa da na uba wa'ati zal qurba haqqahu wal miskina Allah ce wa'ati zal qurba haqqahu wal miskina zal qurba dangin uwa da na uba da miskine ku ba su haƙƙinsu wala bazzir tabzira kar ku yi almubazzaranci shine wala bazzir tabzira kada ku yi almubazzaranci almubazzaranci domin su masu almubazzaranci المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه a matsayin زو أما مفرد أي التفاتي من المفرد ilal الجنب don ya ce wa'ati zal ɗaya daya haƙa huwal miskina wa bana sabili mutum da aka ce mashi wala bazir? sai aka ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li kafura Allah ce kada ku yi almubazzaranci ni ake kira almubazzaranci ai hidima gidanka ka kashe suna ana kashe naira dubu hamsin sai ka zo ka kashe dubu ɗari ga sunan wannan bai cikin almubazzaranci a'a wadata ce ka kashe kuɗin inda ya dace a kashe su abin da ke almubazaranci ko naira goma goma ba take in ka saye ta almubazaranci ce yin abin da bai amfanarwa da dukiya shi ake kira almubazaranci ina fata an gane sannan kure kai ga hidima shi kuma wannan mi Allah ya ce allazina lam wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina zalika qawama shi kuma nan Allah ya ma bayani kayi abun gwargwadon wadatarka kada kayi abu ka kware kanka amma kana da hali kayi yadda ya dace Qur'ani ya baka dama shine wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa sabili sai ya ce wala tubazzir tabzira yanzu kai abin ka mallaka duk duniya dubu ɗari uku sai ka yi kyautar dubu ɗari biyu ka kyauta akwai wanda kuma a cikin dukiyar shi shi in ya ba da dubu ɗari biyu aljihun haguma bai sanin an zaro kuɗin daga aljihun dama saboda wadatar shi ba a ganin gurbin wurin to kaga shi in ya bada kenan bai laifi ba ina fata an gane sai aka ce innal mubazzirina ka kaga masu watsar da dukiyoyi kanu ikhwana shayatin yan uwan shaydan shaydanu ne wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi kuma shaydan kafiri ne ga ubangiji shi sai qur'ani yace wa imma du'ridan anhum mudda rahmatin min rabbika tarjuha qul lahum qawlan maysura to ainan qur'ani ya ba magana taimakawa dangin uwa da dangin uba ko to Allah ya san kuma za a iya samun jarabta da an san kana da shi mai badawa ne ka yi wadata ma ka koma ka tsina sai dai duk wanda talauci shi ya mare nan sai ya je tadda ka can ka dan tsakura ka yan mashi kai ma ran nan sai ta yi juyi juyi sai aka ruhe boda <laughs> kawai sai taro da kobo da suna yo gudu suna shigowa a ɗari sai suka rika yin sulo sai harkoki suka dame suka barkace kai mai taimakawa ne sai aka waye gari sai mutum ya taka ya je ya same ka kai ma kana kwata kai arziki amma kuma akwai katon gida kayi shi tun lokacin wadata ga katon mota ga dinkuna kayi su suna nan cikin akwati ba su tsufa ba ka bugo riga ga mota mai tsada ga babban gida mutum kuma ya taka daga ƙauye ka fara ce mai ba kuɗi ka san da ka ce ba kuɗi zai ce su ko mutanen nan nagari ka san rena mun suke in sun ga mun zo daga ƙauye yanzu wa zai ga alhaji ya ce mai da kuɗi ce ka san mun sun dauke mu marasa hankali sun ga mun zo daga ƙauye a ce yanzu motar nan ma da yake ciki yanzu mai ba da mai za ta tafi ba amma kaje ce mu yake sai a hankali sai Allah ce to an san irin haka za ta faru ba mamaki kai ma a waye gari babu ɗin wa in ribanna an hom idan ka da kai ga barin su mutane amma ba na banzatarwa ba a rahmatin min rabbika tarjuha ina fata an gane neman kai ma wata rahama ta daga wurin Allah da kake ƙaunarta shine kana tsammanin zaka samu saboda kuhon mai ya yi kuhon ruwa babu ɗinka to akwai ɗin wani ce ina wata an gane alkawari kan shi akwai wanda ya daidai da kai akwai wanda bai daidai da wani ba yanzu wani zai iya zama bai da ko naira amma in dai za a bashi wata to yana iya yin alkawarin miliyan ɗaya amma a daidai lokacin bai da ko naira amma don hidiman miliyan ɗaya to in Allah da in ya bada wata ɗaya lahiya lauya sun zai yi ta akwai wanda kuma bai da sisi amma tabbas hidimar dubu ɗari bai fara bata wata dubu ɗari kawai in aka ce nan da wata ya haɗo ta to ya san babu to ashe kaga akwai bambanci shi kanshi tsakanin babu ɗin ba iri ɗaya bace to kai kila wanda ka yi harka da akwai hali kana da bambanci da bakauyen nan da ya zo kila daga kauye bai da kokobo ko gida dama iya shi karhin shi yake badawa ya yi kwadago to kuma rani ne <laughs> ko da karhin ba abin da kowa bai san rai to saboda haka idan kana tsammanin wani abu ya zo to fa kullahum qawlan mi mai sura ka gaya masu magana mai sauki shine wanda baka ba ba kai mumini ba sadda za a tambaye ka baka da abin badawa ai kana da kaulan mai sura magana mai sauki kai mai muguwar magana ka ce to ne kun zo gaskiya kun sami ni a halin da nike ciki sai a hankali amma dai akwai tsammani da muke yi saboda haka yanzu ga dai wannan ku hau mota amma akwai wani ba ni lambar ka yawa 081 ka san daga kauye yanzu <laughs> dole 081 ne zai ce <laughs> ba zai ce 0 in 0 ba saboda haka sai ya bada ce 081 a rubuta sai ka aji to idan Allah ya sa wani abu ya zo aka samu to inda dama kuma a sake buga a kira shi a ɗanyen mai wani abu ina fata an gane inda kana badawa in dai za ka rika karkacewa kana zara kana miƙawa kai ko Allah bai hana ka in dai za karkata motsi kaɗan ka karkata ka ce an shi shi ko mai bada wannan ya ce waje za a sayi atin sayi atin misluha mummuna abu sakamakon shi mi irin shi wannan mummuna amma hal jaza'ul hisani hal jaza'ul hisani illa lihisan in dai za ka riƙa yin abu mai kyau to mai kyau za ka gani kamar shifka ce da ka shifka mugun abu mugun abu shi zai hito in ka shifka abun kirki ba abin kirki bai yiwa ka shifka gero ka ce kana so ka ga dawa da haka bai yiwa ka shifka sharri ka ce kai kuma alheri kake so to ƙarya kake eh, Wa ma an من شيء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو, وهو خير الرازقين yace wa ma an anfaqatum min shay'in duk abinda kuka ciyar Allah ce fa huwa yukhlifuhu shi Allah shi zai mai gurbin wurin kakka ga kana da dubu ɗari dindi ba hai ba rage bala'i ya afko wanda ya kamata kai taimako da dubu biyu ko uku ka ce to kai ba ka san kuɗin zai gibi ɗauki ba da wallahi kana iya ba da dubu ɗaya dalilin ta Allah ya turo ma ishirin to kakka ce kaga da ban taɓa su ba kaga da dubu ɗari da ishirin kenan daidai ai da baka ba da wancan ba kuma wancan ɗin bai zuwa kamar rijiya ce sai ka yashe sannan wani idon ya bulbulo kila ba a gane ba yanzu rijiya in ka ƙi kwalhewa kenan sai ta ta bulbulowa har ta zo baka ta hito waje ai kuna iba ne ku mutanen unguwa kuna iba wani idon na bullowa ku yashe wannan sai wannan ya hito haka lamarin yake ga Allah ɗauki riƙa miƙawa ka zama hannun miƙawa ne kai sai Allah mai girma da ɗaukaka ce fa kullahum mai sura sai ya ce yaya ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ƙau da maluman mahasura sai aya ta kare ma gwari gwari in baka gane ba wala ta da taj'al yadaka tan ila unugika. kada ka sa wuyanka kinaya ce shine kakka sa hannunka ka dunkule shi irin yadda yaro ke yi idan ka miƙa ma yaro ko sai ka ce amman sai ya haka an gane to sai Allah ce kai mutumin kirki kakkai haka nan kinaya ce cewa kakkai rowa domin wanda ya tambaya ya ce abada bada din nan dama shi ya baka ina fata an gane sai ya ce to da ya baka din ka bada in ka bada shi kuma ya sake lunka maka sai ce kuma wala ta musu duha kullal basdi kuma kada ka rika bada dukiya ka shimfida hannunka dukkan shimfidawa shine kamar yadda muka yi misali ɗazu kana da dubu ɗari wani ya zo neman taimako ka bashi dubu tisa'in kakai haka nan buntula za ka yi daidai gwargwado ka miƙa mashi kamar yadda saura kana da dubu biyu wani ya zo ya ce wallahi kati aka rubuto mana asibiti dubu biyu ne yanzu ga ta can tana makirkita mutuwa za ta yi gaban shi hiddo dubu biyun ka ce an shi ɗauki ɗari biyu ban ɗari takwas ƙwarai kuwa ban ɗari takwas ce sai dai rishin canji ka ce to je ka Allah shi taimaka inda babu canji ai kaga sarka ta tashi to ai shi in ka bashi ya miƙe matar tashi ta miƙe kai kuma sai ka koma ka kwanta ko to qur'ani na koya ma abu ne na hankali ya ce wa na ta kullal bas da kakka zama banza banza kai ta miƙawa in ka sake ka haka sai qur'ani ya ce kul fataquda maluman sai ka zama abun zargi mahasuran abun yanke mawa kowa gidanka zai ka. to dukka bada abun ya ƙare saboda ka ka zo daidai da abincin da ake dawowa da ɗan kajin nan ya zama ba a daho komi ba ana ta hamma gobe ba mai zuwa wurin Shi ne ma'anan mahasura abin yanke mawa a ba zuwa wurinka abokan da ke haɗuwa wurin su za su haɗu wani wuri ka ji suna cewa yau ka ɓulla wajen mutumin naka ce kai ai mutumin naka ba harka <laughs> ce wallahi jiya <laughs> shinkafa da mai da yaji ba hiddo shine ya ce, in kai haka fa da maluman mahsura yace to inna inna rabbaka yabsutu rizqa liman Inna wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira to wannan abubuwan guda biyu da aka gaya maka aka ce ka bada kakkai ruwa to kakai zaton wai za ta talauta ka in dai badawa ce irin wadda ƙur'ani ya gaya maka sai Allah ce ba ta talautawa arzikin hannuwa wa yake ce inna rabbaka yabsutur rizika liman ya shi ne aye tace lallai ubangijinka shike shimfida arziki ga wanda ya so wa yaqdir wa kuma shi ke ƙuntatawa wanda ya inna hu kana bi ibadihi khabiran basira Lallai Allah mai bada labari ne yana ganin abin da bayi suke aikatawa ina ganin anan mu tsaya mu ansa tambayoyi don 25 ɗin nan ba za su samu ba saboda mutane